Assalamu alaikum jama'a barka da warhaka. Kamar da muka alkawari yau goma ga wata zamu gabatar da waɗanda suka ci gasar dogara ya dawo challenge. To, a yanzu zamu fara sakin videos ɗin mutum bakwai na ƙarshe wato daga na goma zuwa na hudu. Sannan sai mu saki na uku na biyu da kuma na ɗaya. Bayan ga haka ina so in yi wa mutane albishirin cewa a wanda ya saka wannan gasar wato Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya ya alkawarin bawa mutum goma kuma again bayan wa'ana guda goma da suka ci kyautar naira dubu ɗari ɗari ba don komai ba saboda jajircewa da kuma ƙoƙari da matasa suka yi a wannan gasar to Allah ya bawa mai rabo sa'a kuma duk wanda ya ci wannan gasar muna taya shi muna wanda bai ci ba kuma a ba mamaki a gaba mutum yana iya cin wata gasar nan sake sakawa inda dama duk gasar da aka saka dole wani zai ci wani kuma ba zai nasara ba mun gode salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka ina farin cikin sanar da ku cewa gobe in Allah ya kai mu juma'a za a fara nuna wannan fim mai suna izzatu a film house cinema da ke ado bayero mall a kan titin zuro a cikin kudin kano ina ga ita gaba daya ku domin gobe fata don kallon wannan fim ɗan mu ni ma zan kasance tare da wajen kallon fim. sai mutumin ma ya ce sai ya sai ke. Manyan mata wata GLK ko ake yi. On te On on te on